subscribe and sign up. Please da ba ko subscribe sanarwa don samun da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin kurkukun kaddara kashi na talatin da biyar. Aziza sai tsalle take yi tana murna an dawo musu da 'yan uwansu. Su Batul kuwa kallon kallo suka shiga yi a tsakaninsu. Su rasa gane farin ciki za su yi ko bakin ciki. Gashi dai an dawo musu da 'yan uwansu da suka daɗe suna jimaman rashin su. sai dai ga dukkanin alamu ba sa a cikin hayyacinsu har kwara ma lokacin da aka dawo da su farfin sun yi magana amma waɗannan bayan allah idanuwansu ne kaɗai suke motsi numfashinsu da hucin zafi yake fita kafafuwansu duk sun tale wani uban tashin hankalin ma hada ya gushin a kaifa a saman wuyansu fatar wurin ta yi jawur jini ya kwanta labbansu sun faffashe hankalinsu danish ba karamin tashi ya yi ba matan kuwa sun sha kuka kamar ransu zai fita Angel ta ce, yanzu babu bukatar sai ta yi musu bayani game da cewar cutar da su ake yi yau dai gashi nan zahiri idanuwansu sun gane musu sahun yagushin akaifar da ke a saman wuyansu hakika sun yi matukar girgiza hatta mazan sai da suka zubar musu da hawaye saboda tsabar tausayinsu da ya kama su daren ranar ba su iya rintsawa ba a gefen gadajensu hannasu ke zaune suna jimami har garin allah ya waye ko da suka je bakin kofar ɗakin tsohuwa suka kwankwasa mata munafukar bata fito ba hakan ya kara tabbatar musu da cewa ba ta da gaskiya hakika sun sha wahala wurin yin jinyar su hanna kamar ba za su rayu ba jikin su yayi tsauri sosai babu sauki sai ma abin da ya ƙara gaba sai da ta kai ga komai daga kwance suke yin shi fitsari kashi duka dai akalla sun ɗauki tsawon one month wato wata ɗaya suna yin jinyar su, kafin Allah ya sa suka samu saukin jikin su ya warware suka koma kamar yadda suke da sai dai babu wani walwala a tattare da su suna yawan firgita ko kiran sunan su kai sai kaga sun dan zabara idan suna bacci kuma sun sun rinka ambato sun dinga sambato suna koke-koke a haka a haka dai da taimakon Allah Anjil tana yi musu addu'o'i duk rana ta Allah sai gashi sun wartsake sun dawo normal bayan sun ji sauki sai ga tsohuwa ta shigo ɗakin su wani irin mugun kallo da suka rinka jefa mata ba arziki ta ja sandarta ta koma cikin ɗakinta Angel ta so a ce su Hanna sun iya tuna abin da ya faru da su amma sun kasa kwata-kwata ba sa iya tuna komai da a ce sun tuna ko da kaɗan ne to kuwa tabbas sauran 'yan uwan nasu za su kara gaskata maganarta duk da a yanzu ma ta fara cin nasara saboda kokuntunsu ya ninku kan gidan kurkukun sun sha jinin jikinsu sun fara tsorata da lamarin haris har alkawari ya ɗauka akan ba zai kara bari kati su taɓa musu wani a cikinsu ba sai dai in bayan babu ran shi Da Danish dai ba mu san matsayarsa ba, shi dai bai ce komai ba. Iya nuna ɓacin ransa akan fuskar shi ne, amma suna Falmobin da Javid duk sun ɗauki wannan alkawarin na hana a tafi da 'yan uwansu idan ba su da lafiya. Kallon su kawai Angel da ke yi domin ko ta san babu abin da za su iya yi, ba wani karfi gare su ba balle su ce za su iya ja da katin nan. Mutanen da take tunanin ba cikakkun mutane ba ne, karfinsu ba na jinsin bil'adama ba ne, bayan komai ya lafa tsawon watanni uku wani iko na Allah cikin matan ba wanda ya ƙara yin jinin al'ada kamar an ɗauke musu da jinin hakan ba karamin daɗi ya yi ma Angel ba yanzu hankalinsu ya ɗan kwanta ganin sun samu nutsuwa ya sa ta fara jan hankalinsu zuwa ga addinin musulunci idan dare ya yi ba ta barin su yin bacci tarihin annabawa take su tun daga kan tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin hikima take basu tarihin kuma ga dukkanin alamu ba karamin daɗin shi suke ji ba to mun kuwa idan ta fara ba su tarihin ko fitsari mutum ke ji sai ka ji ya ce a jira ya dawo sai a ci gaba idan kuwa ta ce ta gaji a bari gobe za ta karasa musu kamar su yi mata hauka ta ci wahala sosai wurin janyo hankalin su, duk da ba ta ci nasara ba saboda duhun jahilcin da ke a kansu suna yi mata tambayoyin kurul da suka fi karfinta musamman ma haris da ya ce idan har akwai allah wanda ya halicce su to me yasa bai taɓa zuwa ya kawo musu ziyara ba ire-iren waɗannan tambayoyin su ne ke sa tana karaya wani lokacin ita dai ta yi iyakar bakin kokarinta wurin sanar da su gaskiya sauran kuma ta bar ma Allah domin ko shi kadai ne zai ba su ikon musulunta idan ya so mutum hudu ne a cikin su ta lura da suna bukatar san addinin Batul Aziza da Javid sai kuma Parvin sauran kuwa kokonto ne ya hana su yarda da ita saboda wasu tambayoyinsu da suka gaza amsa da ta gaza amsa musu shi da nishi ba ma ta san a wata matsaya yake ba yana da yasan tarihin annabawan da take basu sai dai babu alamar yana da niyyar karɓar addinin nata mutum waɗannan da suka nuna suna da interest sune suka fara karɓar addinin musulunci a cikin su ta biya musu kalmar shahada kusan ini guda suka ɗauka tana ta fama da su akan su maimaita sun kasa furtata sai cikin dare wani iko na Allah tana sake biya musu sai gashi sun maimaita lafiya lau ba tare da inda inda ba ta yi farin ciki sosai kamar ta zuba ruwa a ƙasa ta sha duk da farin cikin na ragagge ne tunda sauran ba su karɓa ba ta fi damuwa akan Danish saboda tana ji a ranta idan har ya karɓa addinin zai taimaka ma sauran 'yan uwan nashi saboda suna jin maganar shi sosai duk da haka ba ta kyale shi ba ta addabi rayuwar shi ta hana shi sakat sai yana tsaka da yin bacci ya rinka jin muryarta a cikin kunnen shi tana karanta mishi kalmatu shahada wato da tsiya ya karbi addinin babu yadda bata yi da shi ba amma ya ki bata haɗin kai a ƙarshe da ta gaji ta kyale shi ba don ta haƙura ba ta dai bashi lokaci ne ya ɗan sarara duk da haka bata yi fushi da shi ba sai ma kare jansa da take yi a jikinta saboda sanin mahimmanci da yake da shi dole sai da shi wasu abubuwa za su tafi daidai a bangaren su batal da suka musulunta ta fara kokarin koya musu addu'o'i da karatun alkur'ani sai dai wani abu da ke ɗaure mata kai wahalar da suke sha wurin furtawa ita farbin ma har da amai take yi idan angel ta matsa mata akan ta furta karatun alkur'ani ita kuma aziza daga an fara sai ta kama bacci ba karamin takaici angel ke ji ba daga bisani ta yi wani zazzafan nazari cikin kwanakin kowane sati akwai wace rana da idan dare ya yi ta yi musu karatu suke amsawa lafiya lau ba tare da sun kakare ba a irin ranar ne ta ta taɓa ima da na shi karatun ƙur'ani da daddare lokacin da katti suka dawo da shi kuma daidai lokacin ne take ba su tarihin annabawa ba tare da ta samu targaɗa ba kuma a irin lokacin ne su batun suka furta kalmatu shahada ba tare da sun yi inda inda ba duk irin lissafin kwanakin da take yi tun lokacin da dadin ta ya gudu da ita ba ta taɓa bari lissafin kwanakin wata sun subuce mata ba sai dai wannan karanta kasa gane wace rana ce wannan mai tarin albarka me yasa take samun dama a ranar bata iya hasashen wace rana bace sai dai tana gane ta ne da ta. duk irin ranar da ta zagayo bata bari ta tafi a banza kusan kwana suke yi da daddare tana koya musu karatu tare da ima sauran yan uwan nasu da'awa ko ta samu su ma su karɓi addinin Allah Allah mai yarda ya so sai gashi ɗaya bayan ɗaya suna zuwa wurinta suna cewa su ma za su musulunta cikin waɗanda suka karɓi addinin musulunci akwai Batul Aziza Hanna Hibba Dija Parvin Eva Yasmin Angel Batul Rubina cikin maza mutum uku Javid Naufal da Mubin yanzu mutum biyu ya rage mata a cikin su Haris da Danish su kaɗai suka yi mata cikas duk ta yi matukar duk da ta yi matukar farin ciki da Allah ya bata ikon musuluntar da Sahanna ranar da suka karbi shahadar ko bacci bata yi ba a tsakiyar gadonta ta zauna tana kokan farin ciki tare da ima Allah godiya da ya bata wannan damar ni ma dai na matsa kwallata kuma na taya su murna ko ba komai sun tsira da imanin da suka yi Allah zai ji kansu Allah sarki wannan kenan a wani dare ne dukkaninsu sun kwanta bacci Angel tana a kudindine cikin bargonta kwatsam ta so majin shekar kukan mutum a cikin kunnuwanta tun bata ɗauki abin serious ba har sautin kukan ya fara dystrophin din dinta sai kuma ta rinka jin hannun mutum a saman jikinta kamar ana babbaga kafarta kasa kasa ta jiyo muryar mutum yana yi mata magana a hanzarce ta yaye bargon jikinta ta ɗago da idanuwanta masu ɗauke da bacci biji-biji take iya ganin fuskarta tana a tsugunne gaban gadanta fuskar ta sharkaf da hawaye take idanuwanta ta yi da yatsun hannunta dan ta samu damar ganin kowa ce ko da ta yi arba da dija sai ta ji gabanta ya faɗi ras tun kafin ma ta kai ga faɗa mata abin da ya kawo ta angel jinin nan ne ya dawo mini na shiga toilet in yi fitsari shine na gansa Hankali na ya tashi sosai ban san ya zan yi ba fuskar ta aya matsa ta yi magana dafa kai Angel ta tare da ambaton inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wata iriyar masifa ce mun shiga uku ni na yi tunanin kun daina ga baki daya ashe da sauran shi idanuwanta cike tab da kwalla ta yi maganar riko hannunta dije ta yi a cikin nata don allah angel ki san yadda zaki ki hana a tafi da ni wallahi gani nake kamar idan aka ɗauke ni wannan kara ba za a dawo da ni ba tana kuka ta yi maganar hankalin Angel ya tashi matuka Sai kowa ta yi daga saman gadon ta nufi gadon Danish hannun ta kai ta riko bargon da ya lullubu da shi ta yaye shi bubbuga kafar shi ta yi tare da ambaton sunan shi Danish Danish da kyar ta samu ya farka yana faman ya matsa fuska ya ce menene please ka tashi tice fata da lafiya jini ne ya zo mata ware idanuwansa ya yi cin abin da ta ce saboda ya gane me take nufi tunda ta yi musu bayanin komai dangane da jinin dan Allah da nishi kada ku bari Katis dauke ta mu taimaka mata yankurawa yayi tare da mikewa ya zauna a saman mattress ya jingina bayansa jikin bargo jikin bango ba tare da ya ce komai ba idanuwan shi na akan Dija dake a tsugunne sai kuka take yi ganin bai da niyyar tanka mata yasa ta wuce Gadon Haris ta tada shi da ya farka ta sanar da shi abin da ke faruwa jikinsa har bari yake yi duk ya biya rude ya sako daga saman gadansa yana tambayar ta ina Dijan take sun kafin mata ba shi amsa sai ga Dije ta nufo su tana karasawa gaban shi ta fashe da kuka roƙo hannunta ya a cikin nashi ya janyo ta jikinsa yana lallashinta yana faɗin ta kwantar da hankalinta ba wanda ya isa ya tafi da ita sai dai a haɗa da shi a tafi amma ba zai taɓa bari katti su ɗauke ta ba muddin yana numfashi Angel ta ji daɗin kalaman da Haris ya yi duk da ta san zai yi wuya ya iya hana ya iya hana su tafiya da ita ga wanda ta soya har zuƙa can a saman gado amma ya ki cewa komai haushin shi duk ya cika ta ta tsani halayyar shi ta lalace da rashin son tabuka komai Haris bari in tada Snowfall in ya so sai mu haɗu mu duka mu hana su tafiya da ita ya ce mata to ɗaya bayan ɗaya ta bi kowannen saman gadon shi ta tada shi duk wanda ya farka ya ji abin da ke faruwa sai kaga ya zaro ido saboda fargaba da tashin hankali a tsakiyar ɗakin suka hallara su goma sha hudu sun sanya DJ a tsakaninsu suna jiran katti su karaso da alama yau sun shirya yin fada da kattin nan motsin bude kofar ɗakin tsohuwa suka jiyo da sauri suka kai idanuwan su kanta a lokacin ta karasa fitowa daga cikin ɗakin hannunta rike da sanda fuskar ta aya mutse, babu annori babu walwala dagowa ta tare da kallon su babu wanda ya yi yunkurin yi mata magana sun ɗaure fuskokinsu saboda mugun haushin ta suke ji aziza ce ta ce ni dai bari in je in roke ta kada ta bari a tafi da mu. har ta ɗaga kafa za ta je wurinta haris ya damƙe hannunta tare da cewa ashe baki da hankali idan kin je kin roke ta me za ta iya yi mana in ban da karya wannan maganar ta haris ta yi matukar girgiza tsohuwa angel ta ce allah allah ya kamata ku roka ba ita ba saboda shi kaɗai ne zai iya taimakon mu amma wancan matar ba abin da za ta yi mana ta kai karshen maganar idan ta akan tsohuwa na kai tsohuwa ta yi jin abin da haris ya ce daga bisani ta dogara sandarta zuwa inda suke a tsaye ta ci barki ta tsaya ɗaya bayan ɗaya ta shiga bin su da wani irin kallo sun rasa gane kallon menene take yi musu juyawa ta yi tare da kallon da nishi da ke zaune saman gadon shi dama shi kaɗai ne bai yi yunkurin miƙewa ba da alama baya goyon bayan abin da suke shirin aikatawa saboda shi ya fi su wayo da hankali shi yasa bai biye musu ba tsohuwa ce ta yi maganar a lokacin da ta janye idanuwanta daga kan danish ta mayar da su kan angel ido cikin ido suke kallon juna Marmishin takaici ne ya bayyana akan fuskar tsohuwa. Ko da gigin wasa, kada ku kuskura ku ce za ku hana katti tafiya da DJ. Ina gargaɗin ku idan har kuna son zaman lafiya, to ku daina yunkurin shiga hurumin Haris ne ya dakatar da ita ta hanyar daka mata tsawa ya ce, "Wai ina ruwanki da rayuwar mu ne? Bakin nuna baki damu da mu ba, to ki fita sabgar mu mana. Idan ke ba za ki iya hana su tafi da ita ba, to mu ki bari mu da kanmu." rai a ɓace ya yi maganar muryar danish ce ta ratsa kunnuwansu a yayin da yake sakowa daga saman gadon shi ya ce haris ka sassauta kalamanka abinda tsohuwa ta faɗa gaskiya ne ba za ku iya ja da katti ba kuna yunkurin jefa rayuwarku ne cikin hatsari na rasa ya zan yi in fahimtar da ku wani irin mugun kallo haris ya jefa mishi danish kana goyon bayanta ne bayan duk irin karairayin da take yi mana da kuma nuna rashin damuwarta akan mu sannan da ita fa ake haɗa baki ana cutar da rayuwar 'yan uwanmu amma duk a haka kake binta zuciyar shi a hasale yayi maganar san bai yi tsammanin Danish zai mara mata baya ba Haris please Haris understand me ba za mu iya yin komai ba saboda mu ba komai bane ni ba na so na rasa wani a cikin ku ƙasa rasa maganar yayi ganin irin kallon hararar da Angel ke jefa masa shiru yayi tare da dukar da kansa kasa tsohuwa ta dasa da cewa ba wai bana son taimakon ku bane kawai ba yadda zan yi ne ni kaina katti sun fi karfi na matsayin ku da nawa ba ɗaya bane sun fi ni karfin iko idan na ce zan hana su tafiya da wani daga cikin ku zan rasa raina ne Angel ta ce oh ashe ta ranki kike yi su baki damu da rayuwarsu ba ai ni na yi tsammanin har rayuwarki za ki iya sadaukarwa a kansu ashe ba haka bane kaunar da kike yi musu ta bogi ce ni na tabbata da a ce 'ya'yan da kika tsugunna kika haifa ne ta baki faɗa musu wannan maganar ba girgiza kai tsohuwa ta wannan karan idanuwanta hada farin ruwa kwance a cikin su tace ba za ki taɓa fahimta ta ba ko da a ce na sadaukar da rayuwata a kansu nayi a banza saboda yin hakan ba zai canza komai ba ai kwara ni da na ɓata tsawon shekaru ina rainan su iyayensu ba da suka sadaukar da su suna can suna sharholiyar su. sun mamanta da suna da wasu 'ya'ya da suka sadaukar ni fa kaɗai ce na damu da ku ni da ban hada alakar komai da ku ba ai na cancanci a jinjina mini maganar tsohuwa ta yi matukar girgiza su kallon kallo suka shiga yi a tsakaninsu ba tare da wani ya kuma yin magana ba zan koma ɗakina amma kafin nan zan ƙara ja muku kunne kada ku kuskura ku shiga hurumin kate idan kunne ya ji jiki ya tsira tsohuwa na kammala maganarta ta juya tana dogara sanda ta shige cikin ɗakinta idanuwansu akan a bayan akan bayanta har sai da ta ɓace maganinsu Allah sarki wannan kenan hakika maganar tsohuwa ta yi matukar taɓa zuciyoyinsu jin cewa iyayensu suna can suna sharholiyarsu sun manta da suna da wasu 'ya'ya da suka sadaukar wai ashe dama su ba marayu bane marasa iyaye jikinsu ya yi mugun sanyi kamar waɗanda aka zarewa laka ita dama angel ta san da wannan shi yasa ta ƙudiri aniyar idan har Allah ya sa ta yi nasarar fita daga cikin kurkukun kai tsaye za ta fara neman azzalumin da ya yi amin kai tsaye za ta fara neman azzalumin da ya yi sacrificing ɗinta a cikin danginta don a halin yanzu kowa suspect ne a wurinta mahaifinta da anti alina kaɗai ta cire a ciki amma sauran dangin nata da wanda ta sani da ma wanda ba ta sani ba kaf ɗinsu she sus suspecting them ɗakin nasu ya yi shiru babu mai magana saboda rudanin da tsohuwa ta jefa su a ciki kowa da abin da yake tsakawa a ran shi kuma har lokacin suna a tsaitsaye kewaye da Dija. Babu wanda ya motsa, Danish yana a gefe ɗaya, ya goya hannayen shi saman kirjin shi. Lokaci ɗaya kamar an zungure su ga baki ɗaya suka ɗago da idanuwansu, suna kallon saman benin jin motsin buɗe kofa. Hankalin Dija ya bi ya tashi. jikin jikinta ya so kyarma ta kankame jikin Haris, tana kuka tana faɗin kada ku bari a tafi da ita. Duk ta ci kwaikwaye mishi rigarsa, hankalinsu ba ƙaramin tashi ya yi ba. please kada wanda ya yi yunkurin dakatar da su amma wani ne da nishi ne ya yi gargaɗe su babu wanda ya kalli inda yake sai dai duk sun raze sun sare zuciyoyinsu sun karaya takun tafiyar katan ne ya ja hankalinsu zuwa ga kallon stress ɗin da yake sakowa shi ɗaya ya zo musu wani gabjejen kato da shi a bubbuɗe yake tafiya ganin yana tunkaro su gadan-gadan sa duk suka watse saboda tsoratar da suka yi batul ta ja hannun aziza duk suka ja gefe ya rage daga Angel sai Haris da ya fusata yana jiran shi ya su, da sauri da Nash ya sanya hannayen shi biyu ya riko wuyar rigar Haris da na Angel da karfi ya janye su gefe ɗaya ba tare da ya saki wuyar rigar su ba duk yanda suka so su kwace daga rukon da ya yi musu sun kasa Angel hada ya gushin shi ta rinkai da hannayenta amma ko a jikin shi katon nan da katon nan na karasowa ya sanya hannayen shi biyu ya ɗauki Dija a saman kafaɗarsa tana ta kuka baiwar Allah a haka ya juya da ita ya fice daga cikin ɗakin suna ganin an tafi da ita suka fashe da kuka kamar ransu zai fita kamar jira take katan nan ya fita danish na sakin wuyar rigarta a wani fusace ta juya ta fuskance shi ta ware yatsun hannayenta biyar cif ta wanke shi da zazzafan mari ji ke tas har sai da kansa ya gefe ɗaya ranta a matukar ɓace da ce banza da kiki ban taɓa sanin kai wawa ba ne dolo sai yau kana ji kana gani za a tafi da ita baka iya tabaka komai ba dan me zaka hana mu taimakonta tai maganar tana ciccije labbanta dagowa yayi ya fuskan dagowa yayi da fuskar shi tafin hannun shi dafe da inda ta mara marin yayi ja saboda hasken fatarsa ga sawun dogayen yatsun hannunta nan rudu-rudu a saman fatar wani irin raunataccen kallo yake banta da shi ba tare da ya furta komai ba sauran 'yan uwan nasu duk suna a tsaye cirko-cirko suna kallon su Haris dai bai ce komai ba duk da bai ji daɗin marin da Angel ta yi ma Danish ba sai dai shi kanshi ya ji haushin yadda Danish yake nuna fusatar shi akan tafiyar da aka yi da Dija. Angel me yasa kika mare shi? Kalli yadda kika raunata mishi fuska. Shi fa ba shi da laifi. Yana kokari ne ya dakatar da ku gudun kada ku jefa rayuwarku cikin hatsari saboda lafiyar ku yayi hakan. Ta ya zamu iya ja da ta ya zamu iya ja da katin nan? Kin manta irin wurgin da suka yi da mu lokacin da muka yi yunkurin hana a tafi da su hanna juyawa angel ta yi tare da kallon batul da ke magana nuna da nish ta yi da yatsar hannunta ta ce batul kina suspecting din shi kina supporting din shi duk irin halin da duk irin halin ko in kula da ya nuna akan Dija kowa ya nuna tausayawa a gare ta ganin irin halin da take ciki tana kuka tana roƙon mu akan kada mu bari a tafi da ita amma wannan fankon ashanan ko da naje na faɗa mishi ba abin da ya ce sai ma ya share ni kamar wata 'yar iska ni shine abin da ya fi ƙona mini rai a zafafi ta karasa maganar tana jifan shi da harara duk ya sha jinin jikin shi Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dagata, sai mun haɗe da ku aka shi na gaba naga kwamen da yawa idan kuna son in ci gaba akan lokaci kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin